radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sai kuma mu leƙa iran da ganin sai kiɗe-kiɗen yawa da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda dukkanin waɗannan abubuwan za su zo muku ɗaya ban da yanzu ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salo katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis bakwai ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da shida ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 301 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1721 sarkin rasha peter the great ya afkawa sweden da yaƙi kafin wannan lokacin dai tun daga shekara ta 1700 kasashen rasha denmark sweden da kuma poland suna yaƙi da juna amma daga bisani kuma sweden ta yi sulhu da kasashen denmark da poland yayin da sarki peter the great na rasha ya ke amincewa da duk wani sulhu tsakaninsa da sweden daga lokacin kuma ya afkawa kasar da yaƙi kuma ya karya ta bayan da peter the great ya ce kasar sweden da yaƙi ya gindaya mata sharaɗin cewa zai fice da kasar amma dole ne ta amince ta miƙawa rasha wani bangare na kasar ta kuma zai kwace iko da kasar finland baki ɗayanta wadda a lokacin take ƙarƙashin mamayar ƙasar sweden daga lokacin sarki peter ya mame wani bangare na ƙasar sweden ya kuma mayar da shi a cikin bangaren ƙasar rasha kamar da kuma ya mame ƙasar finland baki ɗayanta ya mayar da ita a cikin ƙasar rasha masu hari kun san cewa shekaru 133 da sa gabata a rana irin ta wato bakwai ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka gabriela mistral a kasar chile gabriela ta kasance mai matakar sha'awar rubutun waƙoƙi a kan lamura na zamantakewar jama'a musamman abin da ya shafi iyaye mata akan yadda za su rika tarbiyyantar da ƙananan yara da 'ya'yansu da kuma ɗora su akan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sa waƙoƙinta sun samu karɓuwa matuƙa a dukkanin ƙasashen yankin latin amurka musamman ma dai a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1945 an ba ta kyautar lambar yabo nobel inda ta zama mace ta farko da ta karbi wannan lamba daga yankin latin amurka ta rasu a shekara ta 1957 a kasar chile da ƙarshe masu warai kun san cewa yau ce ranar bakwai ga watan afrilu ranar lafiya ta duniya a cikin shekara ta 1948 na dai hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who ta gudanar da babban taronta na farko kuma a kaddamar da kundin tsare-tsaren ayyukanta daga shekara ta 1950 kuma lafiya ta duniya ta sanya ranar bakwai ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar lafiya ta duniya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 gwamnatin najeriya ta amince da kafa sabbin jami'o'i goma sha biyu masu zaman kansu a faɗin ƙasar ƙungiyoyin ƙwallon kafa na afirka na jiran hukuncin da fifa ta yanke kan koke da suka kai shugaban ƙasar tunisia ya kawo sauya tsarin kada ƙuri'a zaben 'yan majalisa yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce ba za ta yi watsi da manufofinta na nukiliya ba saboda isra'ila ko kuma barazanar wasu a wani taron manema labarai shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya na kasar iran muhammad islami ya gudanar ya faɗi cewa kasar iran ba za ta ja baya ba ko da kaɗan game da manufofin take so ta cimma na shin ta nukiliya saboda isra'ila kuma barazanar wasu da suke yi mata har ila yau ya ce gwamnatin isra'ila ta yi kokarin samar da takardun bogi da yin zagon ƙasa a bangaren masana'antu da ayyukan ta'addanci kan kasar iran amma babu wanda ya yi tir ko kuma kalubalanci wannan matakin bilhassali ma wasu sun yi maraba da matakin ne ya ce shekaru kenan da gwamnatin isra'ila take kashe masana ilimin nukiliya na kasar iran har guda bakwai kuma ta yi zuban kasa da kai hari kan muhimman na'urorin nukiliyar kasar. iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya suna aiki tare wajen warware damuwar da ake da shi game da iran da hukumar ta yi kan wasu wurare a faɗin kasar kuma ana sa ran da watan yuli mai kamawa damuwar da hukuma take da shi game da waɗannan wurare guda uku zai warware ƙoƙarin yin zagon ƙasar isra'ila take yi kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya yana zuwa ne a lokacin da ita kanta isra'ila ta mallaki kayukan makaman nukiliya 200 zuwa 400 da ke bazana da zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya gwamnatin najeriya ta amince da kafa sabbin jami'o'i goma sha biyu masu zaman kansu a faɗin ƙasar a taron mako-mako da bisa zartarwa ta kasa ta saba gudanarwa a duk laraba a zaman ta yi a jiya ta amince da ba da shaidar izini na kafa sabbin jami'o'i masu zaman kansu guda goma sha biyu a faɗin ƙasar kamar yadda nisan ya labarai na ƙasar lai muhammad ya bayyana manema labarai bayan kammala taron ya ce za a kafa jami'o'in masu zaman kansu ne a jihohin kano niger gombe sokoto delta abia anambra da kuma birnin tarayya abuja kuma su rika samun kulawa ne daga jami'o'in da suke mafi kusa da su har ila yau ya ci gaba da cewa ya zama wajibi a kafa jami'o'i masu zaman kansu da yawa musamman a ƙasa mai yawan mutane miliyan 200 idan ana son cimma nasara a ƙoƙarin da ake yi na ganin ilmantar da matasa masu tasowa a faɗin ƙasar. da ya ƙarshe ya faɗi cewa sanya hannu kan wasu sabbin ayyukan musamman guda goma sha da shugaban ƙasar ya yi za su taimaka wajen ƙara inganta tsarin gine-gine da kuma samar da gidaje a ƙasar. Ƙungiyoyin ƙwallon kafa na Afirka na jiran hukuncin da FIFA ta yanke kan koke da suka kai. Hukumomin ƙwallon kafa na ƙasashen Masar da Algeria sun mika kokensu ga hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA game da wasannin da suka buga zagaye na biyu na neman gurbi a gasashen kafin ƙwallon kafa ta duniya wadda ƙasar Qatar za ta ɗauki bakunci. Hukumar ƙwallon kafa ta Algeria ta buƙaci hukumar FIFA ta bada damar a sake wasan da suka buga tsakaninta da ƙasar Kamaru a ranar 21 ga Afrilun da muke ciki. wanda suka nuna damuwarsu game da abin da suka kira nuna son kai da alkalin wasa ya yi a wasan neman cantar shiga gasar cin kofin duniya ɗin da suka buga a ranar 29 ga watan maris da ya gabata yanzu haka dai algeria tana jin hukuncin da hukumar fifa za ta yanke a nan da ranar 21 ga watan afrilu idan ɗin ta amince da korafin zai ƙara wa al'ummar ƙasar karfin gwiwa na fatan suke da shi na yiwuwar a dama da su a gasar cin kofin duniya na bana. Ita ma kasar Senegal mai yiwuwa ce ta fuskanci kakaba takunkumi bayan da ƙasar ta shigar da koke game da abin da ta kira nuna wariya da hargitsi da aka yi a lokacin wasanta da ƙasar ta Senegal. Bayan wani faifan bidiyo da ta yada a kafar sada zumunta na yadda ake fasa gilashen motar bas ɗin da 'yan wasanta suke ciki da kuma cin zarafin hoton ɗan ƙwallon ƙafan ƙasar Muhammad Salah tare kuma da haskakawa 'yan wasan na ƙasar Masar wata fitila mai launin shudi a fuskokinsu a lokacin wasan. Yanzu aka dai hukumar FIFA na zanen rahoton da aka miƙa matakan yadda wasan ya gudana kafin ta ɗauki wani mataki a kai. To masu saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. shugaban ƙasar tunisia ya kawo sauyi a tsarin kada ƙuri'a zaben 'yan majalisa rotani sun bayyana cewa shugaban ƙasar tunisia ka'is sa'id ya kawo sabbin sauye-sauye a tsarin kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisu da ake sa ran gudanarwa a watan disamba mai zuwa ya ce za a gudanar zaben ne cikin zango biyu kuma mutane za su yi zaɓe ne a ɗaiɗaiku maimakon cikin gungu kamar yadda aka saba yi a baya wannan matakin ya zo ne 'yan kwanaki bayan da shugaban ya rusa majalisar dokokin ƙasar baki ɗaya masana na ganin zai ci gaba da kawo canje-canje a bangaren siyasar kasar shugaban kasan da ya hau madafin mulkin kasar a bara yana mulkin kasar ne dokokin dikiri sai dai yana fuskantar matsin lamba daga ko'ina na yau gaggauta komawa turbar dokadiyya a mulkin kasar rikicin siyasa ya kara kamari a kasar ne a baya bayan nan bayan da fiye da rabin mambobin majalisar suka gwada wani taro ta yanar gizo don soke dokar da shugaban ya kafa inda ya mayar da martani ta hanyar rusa wajen dokokin kasar da kuma kafa tsarin mulki na mutum ɗaya abinda 'yan adawa suka kira da juyin mulki da ƙarshen shugaban ya ce zai kira taro game da soyayyen siyasa da ya yi amma maciya amana da barayi ba za su shiga cikin tattaunawar ba to da ƙarshe za ku cewa matar tsohon shugaban ƙasar burkina faso ta mayar da martani kan hukuncin da aka yanke wa blaise compaore wannan martanin ya zo ne bayan da wata kotun soji a kasar burkina faso ta yanke hukuncin daurin rai da rai kan tsohon shugaban kasar blaise compaore bayan da aka kama shi da laifin kashe tsohon shugaban kasar soji na kasar kuma dan gwagwarmaya wato thomas sankara a shekara ta 1987 zauren kotun ya cika da shewa bayan da aka yanke hukuncin da aka dade ana saurare kan kisan da aka yi wa thomas sankara shekaru 34 kenan da suka gabata mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar mariam sankara ta halarci zaman kotun kuma ta bayyana hukuncin a matsayin tsantsar adalci haka zalika kotun ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan jami'in sojan da ya jagoranci kisan gillan wato haicin kafando da kuma general gilbert dindere babban hafsan soji na ƙasar a lokacin kisan gillan da aka haɗa baki da shi wajen juyin mulkin da ya kai ga blaise compaore kan garagar mulkin ƙasar sai kuma wasu mutane guda takwas za ka yanke musu hukuncin ɗauri daga shekaru uku zuwa ashirin sai dai an yanke hukuncin ne ba tare da halartar tsohon shugaban ƙasar blaise compaore ba inda yanzu haka yake gudun hijira a ƙasar ivory coast tun ba da da gwamnatin sa a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. muhammad aminu ibrahim kyawu bai yi nisa ba domin ne da gabatar mana da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurari da mu a cikin shirin a cikin sabon shirinmu na muleka iran shirin nan da a cikin sa mai kawo muku tarihin muhimman wurare masu tsaddan tarihi da mauraye na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko neman lafiya har ila yau muna sharhi kan wasu batutuwa da suka faru a nan ƙasar iran da fatan masu sukan ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Yau za mu yada zango ne a lambun Afif Abad da ke birnin Shiraz a shekara ta 1284 hijira kamariya mirza muhammad khan qawwamul mulk ya sake gina lambun afif abad shirazi a karo na biyu a shekara ta 1351 ne aka sanya cikin jerin ababen tarihi na ƙasa a lokacin zamanin daular safawiya ya kasance yana da kima da matsayi sosai wanda mafi yawancin sarakuna a wannan zamanin nan ne suke zuwa domin hutawa da shakatawa a wannan wuri wato lambun afif abad shirazi hakika ba wai kawai a wannan zamanin ne ba hatta a zamanin mulkin kaja da fahalabi ya kasance lambu ya kasance daga cikin lambuna masu kyau da yake jan hankalin dukkan sarakuna da manyan jami'an gwamnati na wannan lokacin wanda wannan yanayi ya ci da gudana har zuwa shekara ta 1340 sai dai bayan cin nasarar juyin musulunci a iran an mika yawan kulawa da wannan lambun a hannun sojoji amma a ranar 29 ga watan farbadin na shekara ta 1970 a ranar soji ta ƙasa aka sanya shi a matsayin wajen adana kayan tarihi kuma aka buɗe ƙofarsa kyauta ga masu sha'awar zuwa kallo domin kashe ƙwarƙwatar ido akwai wuraren kallo masu yawa da ke wannan wurin lambun afif abad akwai fadojin sarakuna da banɗaki ɗaki da wajen shan gahawa na gargajiya duk suna daga cikin abubuwan da suke kunshe a wannan wuri amma yanzu an buɗe wajen domin masu sha'awar zuwa kallo su shiga domin kashe kwarkwatar ido akwai kuma fadar saltanati ginin fadar saltanati yana da bene hawa biyu muna da ɗakuna talatin da kuma babban ɗakin taro hawa na ɗaya an mayar da shi ne wajen adana kayan tarihi inda ke aje kayan yaƙi da makamai daban-daban da makamai na da da kuma na zamani domin kallon masu sha'awar zuwa yawon bude ido. To ma saurare kada ku sha'afa wannan shiri na Muleka Iran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Bayan hawa na ɗaya za ka yi amfani da matakala domin zuwa hawa na biyu wanda aka sa ma suna wajen adana kayan tarihi na ibrat akwai ɗakunan karatu da yin nazari a tsakanin wannan waje akwai babban ɗakin taro da ke da rufi na katako da kuma katanga mai kyau daga cikin abubuwan da ke wajen akwai wajen shan gahawa na gargajiya da ke lambun na afifa abad da aka yi da tsarin gine-gine na iraniyawa kuma akwai wani ƙaramin waje da aka tattara ruwa da ke tsakiyar wurin a gefen katangar ɗakin shan ƙaba ɗin akwai zane-zane da aka yi na waƙoƙin fasaha na mawaƙan iraniyawa kamar irin sufir dausi da samira da isfandiyar sai dai abin takaici yanzu wannan wajen na shan gawa ɗin ana amfani da shi ne a matsayin wajen kasuwanci da hakan ya rage masa kwarjinin da yake da shi sai kuma wajen wanka na gargajiya shi ma an gina shi ne kamar yadda ake gina sauran banɗaki na gargajiya a iran kuma yana da ma'adana guda biyu da na ruwan sanyi da na ruwan zafi katangar ban ɗakin an yi mata daɓe da marmara da aka ƙara sabunta katangar kuma an yi mata zane-zane da wasu awoyin adabin iraniyawa sai dai yadda aka sake sabunta ginin wajen wankan ya sa ya fita daga asalinsa wannan ya sa ya rage kwarjini da karsashi da yake da shi balle ya ja hankalin masu zuwa yawon shakatawa wurin sosai yadda aka gina lambun afif abad yana nufin alamar cikakkiyar fasahar zanen furanni na kasar iran wani abin takaici yanzu shine ba kasafai ake kula da bangaren inda furanni da bishiyoyi suke ba wannan yasa irin yadda yake kawata wajen ya ragu sosai sai dai har yanzu irin bishiyoyin dabino da aka sanya a gefen hanya da kuma nau'o'in bishiyoyi masu kyau a wannan babban lambun yana ba da yanayi na nishaɗi da jin daɗi da mai kallo ko kuma zuwa yawon shakatawa. To ma saurare wannan ke na game da lambun Afif Abad gan lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki to fa zan jalin zamun shirin a nan amma a tarbiyyar mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da tarihin wani wurin ko kuma wani abu da ya faru mai muhimmanci a nan ƙasar Iran. da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan amma ɗin wanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dubin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. har ila yau muhammad Amin ibrahim kyawu yana nan tare da mu a cikin shirinsa na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa ma saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sarauni mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban wanda mashahuran mawaƙa na ƙasar iran gabatar domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gazo muku abbas birovan a cikin wannan waka da ya tsara da ba ta masu gyara zama kuma su jaɗin shirin. to an gaishe ka abbas birovan a cikin wannan waka ta adar mana da fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.cb1.ng masu sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan fito da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marace idan allah kai mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh